da shugabannin shirya wannan taro da kuma sauran mahalarta wannan taro da mu almajirai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu magana akan zaman lafiya magana ce wacce da muhimmanci kwarai da gaske matashiyar wannan zama namu kamar yadda kuka ji matakan wanzar da zaman lafiya a mahangar musulunci wanzar da samar da zaman lafiya da kuma wanzar da shi wani abu ne da kowace al'umma takan damu da shi kwarai da gaske idan babu zaman lafiya yaya za a samu zaman lafiya idan kuma ana cikin zaman lafiya ya za a wanzan da wannan zaman lafiya kowa yana ba da gudunmawarsa bakin gwargwado kuma daidai da abinda Allah subhanahu wata'ala ya huwace masa ana ba da shawarwari daban-daban ta bangarori daban-daban yadda za a samu zaman lafiya da kuma yadda za a tsare wannan zaman lafiya ya dore za ka samu kowane bangare kowane fanni na rayuwa masana cikin wannan fanni ƙwararru cikin wannan fanni suna bayar da shawarwarinsu ta yadda za a yi a samar da zaman lafiya ko a wanzar da shi a cikin al'umma masana harkar tsaro suna ba da shawarwarinsu da kuma hanyoyin da suke ga ya kamata a bi don samar da zaman lafiya ta fuskar tsaro haka don masana tattalin arziki su ma suna faɗar irin nasu da hanyoyin da suke ga ya kamata a bi domin a tsara zaman lafiya ko a samar da shi haka na masana harkar siyasa da jagoranci na al'umma kowa yana ba da tashi gudunmawa da shawarwarinsa gwargwadon abin da ya sani da abin da ya karanta da kuma irin hanyoyin da yake ganin ya kamata ya amfani da su to haka nan malamai waɗanda suka karanci addini su ma suna ba da tasu shawarwarin ta mahangarsu kowanne akwai irin mahangarsa mu da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara za mu yi karatu ne na addini za mu kasance masu karantar da mutane addini masu gaya musu maganar Allah da maganar manzansa sallallahu alaihi wa alihi wasallama da dokokin da Allah ya shimfiɗa to dole mu ma mu bada da tamu shawarar kuma tamun za ta zama daban da yadda wasu za su bayar mutum ba zai zo a matsayin malami ba sannan ya saka rigar jami'an tsaro da ita zai yi magana wajen bayar da shawarwarinsa ko ya saka rigar masana tattalin arziki da ce ta nan zai yi magana babu shakka in yi haka bai wa kansa adalci ba kuma bai yi wa ilimin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi na addini adalci ba muna da abubuwa waɗanda suke nagartattu kwarai da gaske masu inganci kwarai da gaske masu kwaliti wanda muke da tabbacin cewa kiyaye su da kula da su shine zai samar da zaman lafiya dukkan wani abin da za a bayar na shawara mai mahimmanci to zai gini ne akan abin da malaman addini za su faɗa abin da malaman addini za su faɗa wani abu ne wanda ba maganar su za su faɗa ba ba ra'ayinsu za su faɗa ba za su faɗa abinda Allah mahalicin duniyar gaba ɗaya ke faɗa shi yake cewa ɗan adam ga abinda za ka yi ka zauna lafiya da ni komai yana hannun Allah subhanahu wata'ala biye da yi malakutu kulli shai. komai mallakin ubangiji ne shi ne yake juya da yake juya wato rana da wata shi yake tafiyar da rayuwar ɗan adam gaba ɗaya haka shi ya san irin abin da ɗan adam ya kamata ya kula da su domin shi kuma ya samarwa da ɗan adam rayuwa mai kyau a nan duniya rayuwar da take kunshe da zaman lafiya da yalwar arziki don haka kamar yadda matashiyar ta faɗa zai yi magana a kan matakan zaman wanzar da zaman lafiya amma a mahangar addinin musulunci abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya shimfiɗa mana wanda kiyaye su zai taimaka wajen samar da zaman lafiya dukkan wani abin da za a faɗa dangane da tsaro ko dangane da tattalin arziki ko dangane da siyasa gudanar da al'umma zai ginu ne akan waɗannan abubuwa da ubangiji subhanahu wata'ala ya assasa Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin mutanen saba da zan buɗe da wannan kissa ta mutanen saba don ta zama shimfiɗa game da abin da za mu ambata gwargwadon lokacin da muke da shi Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana a cikin suratu saba bayan ubangiji subhanahu wata'ala ya gama babu labarin mulkin annabi suleiman alaihi salam da abin da ya shimfiɗa a cikin duniya na adalci da irin yadda ya kafa mulkin da ba a taɓa samun irinsa ba bayan ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu labarin rasuwar annabi Suleiman sai ya ce laqad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatan 'an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun shakur fa'aradu fa arsalna 'alayhim sayla al'arimi bi jannatayhim جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق inna fi zalika laayatin likulli sabbarin shakur ubangiji subhanahu wata'ala cikin takaitattun kalmomi ya ba mu labarin garin saba saba'u gari ne a cikin kasar yaman gari ne wanda Allah subhanahu wata'ala yawa albarkatu da yawa yawa ni'imomi da dama Allah ce to wannan garin akwai aya akwai abin la'akari abin lura abin da za a dau izina a rayuwar waɗannan mutanen gari gari ne da Allah subhanahu wata'ala ya samar da shi da mutanen da ke zaune cikinsa ya samar musu da gagarumar ni'ima jannata ne an yaminin wa shimal gonaki ne da lambuna wanda suke a dama da hagu na wannan gari wato sun raba garin sun abin sun garin ya raba su tsakiya daman garin da sa dukkaninsu gonaki ne manya-manya waɗanda suke cike da kayan marmari iri-iri da ni'ima daban-daban masana tarihi suna faɗin ruka daban-daban dangane da irin ni'imar da take cikin wannan gonaki wanda ko da akwai wato zarmewa wajen ba da labarin to amma da yana nuna maka cewa lalle abin babba ne har ma wasu daga ciki suna cewa inda a ce mutum zai ɗauki kwando a kansa sai ya wuce ta wannan gonakin to kafin ya je inda zai je kwandon nan ya cika da kayan marmari saboda da itatuwan da suke gurin za su yi ta zubo da kayan marmari ma'ana ba sai kama tsaya kaɗa ba za su rika zubowa da kansu to wannan gari mazauna garin sun gina madatsar ruwa babba wacce wannan madatsar ruwan tana taimaka musu wajen samun ruwan sha da ruwan da za su shayar da dabbobinsu kuma su yi noman rani shi ne sai lil'arim ɗin da ubangiji ya faɗa wannan madatsar ruwa ta arim da suke ba ta wannan suna ana kiranta saddu Ma'arif. to sai ya zanto gari ne wanda yake zaune lafiya suna cikin ni'ima kwarai da gaske Allah ce jannata ne an yaminin wa shimali Allah ce da su kulu min rizqi rabbikum washkuru la ku ci arzikin ubangiji arziki daga ubangijinku kuma ku gode masa Allah ya nuna musu cewa arzikin nan da suke ciki da walwalan nan da jin daɗi da suke rayuwa a cikinta ba yin su bane ba dabara su bane a amir rizqi rabbikum ubangijinku ne ya bai ba kwarewarku ku ko iyawar ko iliminku ne yasa kuka samu wannan ba arziki ne da ubangiji subhanahu wataala shi ya ga dama ya ba ku to ku ci wannan arziki sannan ku gode masa baldatun tayyibatun wannan gari ne mai dadin zama ga dukkan wanda zai shigo wannan gari domin ya zauna wa rabbun shaku wa rabbun ghafur da kuma ubangiji mai wato gafara ga dukkan wanda ya laifi ya tuba ubangiji zai yafe masa haka ubangiji subhanahu wata'ala ya tsara musu rayu cikin ni'ima da kwanciyar hankali fa a'radu Allah ce sai suka bijire sai suka bijire wa dokar Allah ya zanto ba su tsaya ga bautar Allah shi kadai ba suka shiga bautar wasu ba Allah ba ba su tsaya suka gode wa ubangiji subhanahu wata'ala waɗannan manya-manyan ni'imomi da ya yi masu ba fa a'radu fa arsalna alaihim sayl al-arimi Allah ce sai muka sako musu wannan ruwan wato ambaliyar madatsar ruwan arin sai muka saki wannan madatsa ta karye saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara wannan ruwa ambaliyar ruwan wannan madatsar ruwa da suke amfani da shi duk mai waɗannan gonakin nasu guda biyu ta lalata duk abin da yake ciki bi jannatayhim jannatayn ذواتي ukulin khamtin sai muka canza musu waɗannan gonakin nasu guda biyu da wasu gonaki biyu ma'abota wato masu 'ya'yan itatuwa masu ɗaci wa aslin da itacen tsamiya wa sha'in min sidirin kalil da wani abu kaɗan na itacen magarya wannan shine kawai abin da ya saura daga cikin waɗannan gonaki da lambuna masu cike da 'ya'yan itatuwa masu daɗi sai 'ya'yan itatuwa aka rika samu masu ɗaci da kuma wani abu na itacen tsabiya sai kuma ‘yar magariya ita ma ‘yar kaɗan to haka ubangiji su bani wata'ala ya musu wannan sakamakon al'amuran suka juye maimakon da suna cikin ni'ima suka dawo cikin tsanani da halin ni'asu Allah ce zalika jazainahum bima kafaru haka muka yi musu sakamako saboda kafircin da suka yi saboda butulci wa Allah subhanahu wata'ala da butulce wa sa da suka yi sai muka yi musu irin wannan sakamako kuma ba ma sakawa wani wato ba hallu jazi ilal kafur shin akwai wanda za mu yi wa irin wannan sakamako in ba butulu ba wanda Allah ya masa ni'ima amma ya kasa ganinta ya kasa kiyaye ta Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da faɗa mana irin ni'imar da ya musu kafin su canza halin su ubangiji ya canza musu وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها zahira? ظاهرة ألا يتنجي تكاننسو da alƙaryar da Allah yawa albarka ita ce ƙasar Sham da Allah ya zuba albarkatu da yawa na ni'imomi da yawa a cikinta Allah ce sai muka sanya tsakanin wannan gari na Saba'u da waɗancan garuruwa na Sham sai muka sanya wasu alƙaryu waɗanda suke mabayyana wanda matafiya daga inda duk suka taso za su riƙa hango su wato sai ya zanto wa na fi sayr muka kuma takaita tafiya a tsakankanin su wato idan ya zanto mutum zai yi tafiya ba sai ya yi wani wato dogon guzuri ba ba sai ya samu wani wato abin hawa na musamman ba idan mutum ya tashi da safe kafin azahar ya je wani garin inda la'asar ya tashi zai samu garin da zai kwana cikin abinci wato babu wani abin da zai bukaci ka sai ka rogon guzuri idan ya zanto akwai garuruwa a hanyar da kake wucewa da zarar ka tashi to ka tashi da ka ci abinci to in kana tafiya a zahar ta to za ka ga gari a gabanka ka tsaya ka ci abinci haka na inda yamma ka tashi za ka samu wurin kwana a gabanka ka. haka ubangiji ya takaita musu tafiya zuwa kasashen Allah ce siru layali wa ayyamin amin siru fiha layali wa ayyamin amini ku yi tafiya a waɗannan hanyoyi cikin dare da rana kuna masu aminci wato ubangiji subhanahu wataala ya cire musu duk wani tsoro saboda hanya hanya ce mai kyau to amma duk da haka saboda butulci sai suke ganin ba haka ya kamata a yi musu ba wa qalu rabbana ba'id bainana wa bain asfarina ce ya Allah ka nesanta tsakaninmu da zangon tafiye-tafiyenmu maimakon ya zanto akwai waɗannan garuruwa kafin mu isa ƙasar sham Allah subhanahu wata'ala ka kawar da waɗannan garuruwa ta yadda ba kowa ne zai iya waɗannan tafiye-tafiye ba sai wasu 'yan kaɗan waɗanda Allah ya huwa cewa dukiya su ne za su iya samun abin hawa su yi isasshen guzili amma mai ɗan ƙaramin ƙarfi ba zai iya ba kaga wannan hasada ta shigo da rashin ganin ni'imar da ubangiji ya musu saboda haka suka nemi ubangiji subhanahu wata'ala ma ya kawar da waɗannan garuruwa ya zanto in ka tashi daga saba kafin ka isa kafin ka isa sham tafiya ce mai tsawo kuma babu wani gari da zaka iske kaga dole sai ya zanto kana da kyakkyawan guzuri kuma ka samu abin hawa lafiyayye tunda ba za ka samu inda za ka yada zango ba to ubangiji subhanahu wata'ala yace to da suka yi haka muka sai muka hallaka su ko ko muka fabazzaqnahum kullu mumazzab muka tarwatsa su suka warwatsu ko ina suka warwatsu wuri daban-daban ya zanto ubangiji subhanahu wata'ala ya watsa rayuwarsu duk kowa ya fita yana neman kuma inda zai samu gurin da zai zauna lafiya ya samu abinci bayan da suna zaune guri guda suna zumunci a tsakaninsu ya zanto yanzu saduwa da junansu ma za ta yi musu wahala waja'alnahum ahadith wa mazzaqnahum kullu mumazzaq muka sanya su tarihi sai dai kawai a rika labarin su kamar yadda yanzu kuke ji Allah ce lalle a cikin wannan abu da ya faru gare su akwai ayoyi akwai abin daukan darussa amma ga dukkan wani wanda yake mai hakuri kuma wanda yake mai godiya ga Allah to anan zamu ga ubangiji subhanahu wataala ya nuna mana cewa ya ba su ya kafa musu ƙasa ƙasar da take da aminci ƙasar da rayuwa a cikinta take da daɗi idan muka duba za mu ga abubuwa guda biyu da ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna a cikin wannan kisa waɗanda su ne jiban wato kafuwar ƙasa da jin daɗin ƙasa na farko arziki arziki na abin da za a ci a sha musamman ma arzikin noma ya zamana na ƙasar kana da mallakinka ce za ka iya shuka za ka iya girbi za ka iya cirar amfanin gonarka duk sanda kake so wannan babu shakka jigo ne na samun kafuwar ƙasa wacce take amintacciya Allah subhanahu wata'ala ya ce jannata ne an yaminin wa shimal Allah ya ba su gonaki dama da haunu dama da hagu duk da suka buga gonakinsu ne masu cike da ni'ima kamar yadda Allah yake cewa walaqad makkannakum fil ard waja'alna lakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkurun haqiqa mun mun kafa ku a bayan ƙasa kuma mun sanya muku ababan da za ku rayu da su wato ababan rayuwa a cikin ƙasa kaɗan ne kuke godiya saboda haka tamkini kafuwa a bayan ƙasa ba zai yiwu ba sai akwai arziki da ni'ima da ɗan adam zai samu ya ci sannan abu na biyu samun wato hanyar zirga-zirga cikin aminci tun zai rika fita daga gari zuwa gari ko ƙasa zuwa ƙasa cikin aminci in ya fita baya tsoron komai ta ga ubangiji subhanahu wataala ya yi ba wannan gari na saba'u inda Allah subhanahu wataala ce siru fiha layaliya wa ayyaman aminin ku yi tafiya a cikin wannan gari ko a cikin wannan hanyoyi layaliya wa ayyaman amin dare da rana kuna cikin aminci don haka babu yadda za a samu ƙasa wacce take mai daɗin zama in ya zanto babu kyawawan hanyoyi a cikinta da mutane za su yi zirga-zirga tsakanin gari da gari da mutane za su yi ainihin kasuwanci tsakanin gari da gari ta waɗannan hanyoyi in ya zanto sai a cikin tsoro ake tafiye-tafiye to babu shakka wannan gari ya rasa ni'imar da ya kamata ya samu kuma wannan gari bai samu kafuwa ba za mu ga ubangiji subhanahu wata'ala a kisar annabi yusuf alayhi salam da ya tashi gaya mana tamkini da ya bashi kafuwa a bayan kasa sai ya ce wa kazalika Makanna li yusuf fil ard yatabawwa minha haythu yasha haka muka kafa annabi yusuf a bayan kasa yana zama a duk inda ya ga dama a cikin ta in babu zaman lafiya ba za ka iya zama duk inda kake so ba haka nan ubangiji subhanahu wata'ala ya ta goranta wa shawa wanda ni'imar da ya musu ta ba su arziki da abinci da zaman lafiya ubangiji subhanahu wata'ala ala ce awalam numakkin lahum haraman aminin tujba ilaihi samaratu kulli shai ashe yanzu ba mu ba su wato gari mai alfarma kuma mai aminci ba da ake kawo 'ya'yan itatuwa zuwa gare shi daga ko ko'ina kaga ubangiji sai faɗi waɗannan ni'imomi guda biyu ni'imar yalwar abinci yalwar arziki da kuma zaman lafiya haka nan ubangiji subhanahu wata'ala yace wa daraba Allahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makan Allah ya bada misalin wata alƙarya ita ce garin Makka wacce ta kasance aminatan cikin aminci mutma'innatan take cikin nutsuwa sannan yatiha rizquha ragadan arzikin wannan kasa yana zuwa mata ayalwace min kulle makanin daga ko'ina kaga anan waɗannan ni'imomi ubangiji ya faɗa ambata ni'imar samun abinci a yalwace da kuma ni'imar zaman lafiya haka nan ubangiji subhanahu wata'ala ce falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf su bauta wa ubangijin wannan daki wanda ya ba su aminci ya amintar da su at'amahum min ju'in wanda ya ciyar da su daga yunwa wato ya ciyar da su abin ah, wato ya ciyar da su daga yunwa sannan kuma ya amintar da su daga tsoro kaga ubangiji sai ya faɗi waɗannan ni'imomi guda biyu wanda su ne kafuwar ƙasa da zaman ta lafiya to waɗannan abubuwa waɗanda su ne suke bawa ƙasa zaman lafiya dole ne sai mutane sun yi ƙoƙarin ɗaukan matakai na yadda za su wanzar da wannan ni'ima ni'imar zaman lafiya da ni'imar abinci da waɗannan su ne abubuwan da za mu ambata abu na farko a mahangar musulunci na tabbatar da zaman lafiya a ƙasa shi ne bautar Allah subhanahu wata'ala da kuma gode masa tsayawa bisa ga bautarsa da kiyaye dokokinsa da biyayya ga umarninsa da gujewa haninsa da godiya bisa ga ni'imominsa wannan shi ne abinda ubangiji su subhanahu wataala yake bukata ga bayinsa yayin da ya huwace musu zaman lafiya ya huwace musu arziki kamar yadda Allah subhanahu wataala yace wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi tadalahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amnan ya'budunani la yushrikuna bi shay'a ubangiji subhanahu wataala yace kuma zai tabbatar musu da addinin su wanda ya zaba musu sannan kuma ya canza musu daga tsoro ya canza musu shi da aminci da zaman lafiya amma sai ya kafa musu sharaɗi na samun wannan gara ɓata wato samun zaman lafiya ce ya abu ni la shiriku na bishaya za su bauta min kada su haɗa kowa da ni wannan shine sharaɗin ubangiji na samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasa za mu ga irin sharaɗin da ya gaya wa ƙuraishawa kenan bayan ya ba su aminci ya ba su zaman lafiya ya zanto suna zirga-zirgar kasuwancinsu cikin aminci li'ilafi quraish ilafi rihlata shita was-sayf Allah ce falyabudu rabb hadha to su bauta wa ubangijin wannan daki wato su tsarkake shi da bauta kada su shiga shirka da shi da sa wasu wato sa masa wasu kishiyoyi bayansa sa to wannan ne wanda yake jigo na zaman lafiya tsakanin bawa da ubangijinsa Allah subhanahu wataala ya ci gaba da tsarewa bawa zaman lafiyarsa ya guje wa dukkan wani abin da yake bautar wani Allah ne sannan abu na biyu godiya godiya ga Allah subhanahu wataala bisa ga ni'imominsa godiyar nan tana tabbata da tabbatar da waɗannan jigon farko shine bautar Allah din sai da za fahimci bawa mai godiya ne ga Allah shine ne kiyaye dokar Allah ya zanto ba mai keta alfarmar dokar Allah ba wani alama ce da take nuna mana cewa wanda bawa mai godiya ga Allah ne shi yasa a ƙarshen wannan issa ta sabau Allah subhanahu wata'ala ce inna fi zalika laayatin likulli sabbarin shakur wannan a cikin wannan akwai ayoyi likulli sabbarin ga dukkan wani mai hakuri haƙuri anan ya kunshi hakuri akan biyar Allah hakuri akan gujewa saban Allah haƙuri <clears throat> kan kaddarar ubangiji da za ta samu bawa wanda duk yana karkashin hakuri saboda haka bin Allah da bin dokokinsa yana cikin sabbarin hakanan shakur godiyar ni'imar ubangiji subhanahu wata'ala Allah yana cewa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid ka tuna lokacin da ubangijinka yayi shela yace idan kuka gode lalle zan kara muku idan kuma kuka butulce to lalle azaba ta tana da tsanani saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala zai ci gaba da kiyayewa mutane arzikinsu da zaman lafiyarsu matukar za su gode masa amma yayin da suka butulce to su sani azabar Allah kuma tana da tsanani daga cikin azabar sa ya kwace wannan jin dadin da wannan yalwar da ake rayuwa a cikin ta da zaman lafiyar da ake zaune a cikinsa Allah ya ba mu labarin a ainihin garin makka kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama yadda Allah ya sanya shi amintacce wa zaraba Allah masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha rakhadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa azaqaha Allah fa azaqaha Allah libas al-ju' wal khawf bima kanu yasma'un Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya bada misali da wata alƙarya wadda ta kasance aminatan cikin aminci tana zaune lafiya mutanen cikinta suna zaune cikin nutsuwa ya ce harizquha ragadan min kulli makan arzikin wannan gari yana samun su a yalwace daga ko'ina ana kawo musu ababen more rayuwa fakafarat bi an'umillah amma sai suka butulce wa waɗannan ni'imomi na Allah da ya musu fa azaqa Allahu libasal ju'i sai Allah ya ɗanɗana musu wato ya ɗanɗana musu azaba ta yunwa sannan ya ɗanɗana musu azaba ta tsoro wato ya raba su da wannan arzikin da jin daɗin da suke ciki suka koma rayuwa ta ƙunci sannan kuma ya hana musu zaman lafiya to wannan sakamako ne ubangiji ya yi musu saboda mutuncewa ni'imominsa da suka yi saboda haka babu wani wanda zai samu kwanciyar hankali ya yi tsare ni'imar da Allah ya masa sai ya rike hanyar godiya ga Allah subhanahu wata'ala ta mau ya tsaya akan hanyar godiya ga Allah subhanahu wata'ala Allah yana cewa fa ayyul fariqain ahqqu bil amn in kuntum ta'lamun alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun Allah ce waɗanne bangoye ne guda biyu wato wanne ne cikin kungiyoyin nan guda biyu yafi cancantar ya samu amnu ya samu kwanciyar hankali da zaman lafiya ku ga ya mun in kun sani Allah ya bada ansa cewa allazina amanu wato allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ce su waɗanda suka yi imani <clears throat> sannan ba su gaure imanin su da zalunci ba Allah ce to waɗannan su suke da amnu suke da zaman lafiya kuma su ne suke shiryayyu kaga ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatar musu da zaman lafiya amma yanzu zanto babu zalunci a cikin rayuwarsu mafi girman zalunci shine shirka da Allah Shi ne haɗa Allah da wani da ɗaukan wani a bashi matsayin Allah su wata wataala ko aikin Allah Matuƙar za a yi wannan to shakka ubangiji zai kwace wannan zaman lafiyar mu duba mu ga annabi Ibrahim a.s. lokacin da ya wa mutanen Makka zaman lafiya sai da ya addu'ar kada Allah su wata wataala ya sanya shi ya kusanci bautar wani abu ba Allah ba ubangiji yace wato annabi ibrahim yace rabbi ja'al hadha baladan rabbi ja'al hadha albalad aminan yace wajnubni wa bani an na'budu al-asnam ya ubangiji ka sanya wannan gari na makka ya zama gari ne mai aminci gari ne mai zaman lafiya sai addu'a yace ka nesanta ni da 'ya'yana kai kan mu zanto masu bautar gunki saboda in har suka koma ga bautar wani ba Allah ba to Allah zai kwace wannan zaman lafiyar zaman su da Allah lafiya shine su bauta masa shi kaɗai. a yau da muka dubi rayuwar mu ta yau za mu ga yadda shirka ta zama wato tana garawa matuƙa da gaske a cikin rayuwar mu waɗanda suke haɗa Allah da wani musamman harkar bokanci irin yadda take samun karbuwa a cikin al'ummar mu babu shakka wannan shi karan kansa abu ne da zai jawo mana hadarin rashin zaman lafiya da rashin walwala a ƙasar mu bokaye yanzu sun samu gindin zama sun samu daurin gindi musamman a irin wannan lokaci da ake aka fara kada ganga siyasa to zaka samu manya-manyan yan takarkaru ana kai su gaban bokaye cikin waɗanda suke danganta kansu da musulunci da waɗanda ba sa danganta kansu ga musulunci ana fita ana zuwa wajensu domin wai neman sa'a ana neman nasara a wajensu maimakon a nema gurin Allah wa man illa min indillah ce nasara a wajen Allah take maimakon a neme ta a wajensa sai ake tafiya ana nema a gurin bokaye da 'yan duba da 'yan tsubu wannan ba karamin bala'i bane ga ƙasa waɗanda suke neman ubangiji subhanahu wata'ala ka musu ragamar tafiyar da ƙasa ragamar tafiyar da al'umma su ne kuma suke rungumar bokanci yanzu an ce bokancin ma har na cikin gida ma ana ganin wato baya da kwaliti sosai ana fita indiya ana fita china in ce har china yanzu ake zuwa akai mutum gurin bokan china wa yana neman zai tsaya takara ya yi nasara a kan abokan fafatawarsa babu shakka idan ya zanto manyan gari ko manyan cikin al'umma waɗanda ake zaton su ne al'amari zai koma hannunsu ya zama sun yarda da irin wannan babu shakka suna ɗaya daga cikin matsalolin tsaro da matsalolin gurɓacewar tattalin arziki a ƙasa su suke jawo wa bayan Allah da ba su ji ba ba su gani ba suke jawo musu wato fushin Allah subhanahu wata'ala to wannan abu ya zama ruwan dare zaka ga mata sun mai da harkar bokanci wani abu har ma yanzu ana ganin kamar ba laifi bane mace zanto tana da wai malami haka suke kiran abin malami don kada a ɓata sunan maimakon a ce boka ko dan duba ko dan tsubu sai a ce malami saboda haka za su je wurin malami malami zai mata aiki shi kuma ya sharɗanta masa wasu abubuwa waɗanda suke cike da saɓan Allah da kauce hanya saboda ta samu biyan bukata a irin wannan lokaci ne ake satar yara ko ake kashe mutane ana cirar wani bangare na jikinsu domin a kai wa bokaye su yi aikin tsafi da shi babu shakka idan ya zanto a haka ne ake neman mulki a kasar nan babu ta yadda za a yi mulkin nan ya yi nasara babu ta yadda za a yi mulkin nan a yi shi babu matsaloli irin waɗannan don haka abu na farko sai ya zanto an koma ga Allah an tsabtace harkar siyasa da harkar zamantakewa daga dukkan abin da yake shirka ne ubangiji su subhanahu wataala yakan dubi musulmi yakan yi musu hukunci irin gwargwadon dokokin da ya kafa musu musulmi rayuwarsa ba daidai take da ta kafiri ba wanda shi da man ya butulce cewa Allah subhanahu wataala Allah yana masa talala ne ubangiji zai iya wato gumbudo masa ma rayuwar duniyar ka ganshi yana rayuwa cikin ni'ima dan ubangiji ya ya kama shi da hujja mai karfi don haka musulmi shi kuma ubangiji zai jarrabe shi tun anan duniya saboda dokokin da ya abin na ya sa masa ubangiji subhanahu wataala ya gaya mana cewa kafirai yayin da suka yi buris da abin da Allah yake gaya musu sai ya buɗe musu kofofin komai falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun kaga wannan kafirai kenan Allah sai ya buɗe musu komai sai sun ci gaba da jin daɗi sai ubangiji ya kama su baghtatan ba tare ba ba zato ba tsammani amma mu'minai Allah ce yi. wala anna ahlal qura amanu wattaqu لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون Allah cewa da a ce mutanen alƙaryu sun yi imani kuma sun yi takawa la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard da mun bude musu albarkatai daga sama da ƙasa da mun samar musu da albarka ta sama mun samar musu da albarkatu ta ƙasa walakin kadzabu amma sun karyata abin da ake gaya musu sai muka kama su da laifin da suke aikatawa zaka shi momini idan ya karyata abin da ake gaya masa ko ya yi buris da shi to sai Allah ya kama shi da wannan dan ya dawo kan hanya tsanin kafiri ubangiji sai ya bude masa abuwa ba kulli shay kaga anan mu'minai sai ce barakatun minas sama amma can sai aka ce abuwa ba kulli shay saboda haka da na kirki da wanda ba na kirki ba da mai amfani da wanda ba mai amfani ba duk sai Allah ya buɗa musu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gargada al'ummarsa akan keta wato alfarbar dokokin ubangiji da komawa zuwa ga hanyoyin saban Allah da irin abubuwan da za su rika biyo baya sakamakon kaucewa hanyar Allah da faɗawa cikin sabansa akwai hadisin da Abdullahi dan Umar yake cewa mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai annabi yake cewa da mu kaifa antum idza waqa'at fikum khamsun yaya za ku zanto idan abubuwa biyar suka faru a cikin ku sai ya musu addu'a yace ina nema muku tsarin Allah kada ku riski wannan lokaci annabi yace ma zaharatil fahishatu fi qaumin qattu yu'malu biha fihim alaniya illa zahara fihim at-ta'un babu sanda alfasha za ta bayyana a cikin mutane a rika yin ta a fili ido da ido ba kunyar Allah ba ta manzansa ba ta muminai da zanto ana saba wa dokar Allah ana alfasha a fili face ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyanar da wasu annoba da wasu cututtuka a cikin waɗannan mutane wal auja allati lam takun fi aslafihim Allah ya samar ya bayyanar da wasu cututtuka waɗanda a da can iyayensu da kakanninsu ba su san su ba idan ka duba za ka ga yanzu alfasha ado ake da ita saban Allah ado ake da shi ba kunya ba tsoron Allah hatta abubuwan da suke na halal kokari ake alalata su a gurbata su saboda dai kawai a jahushin Allah ka duba yadda bukukuwan aure suka koma saurayi da budurwa tun kafin su yi aure za su fara yin hotuna marasa kyan gani kai ka ce ma sun yi auren ya rungume ta ta rungume shi ta jingina jikinsa ya jingina da ita ya hada kan shi da ita su yi hotuna ana yadawa kuma a duniya kowa ya gani ba kunya ba tsoron Allah sannan kuma idan aka zo biki a zo a hada maza da mata a cakudu a yi shiga ta tabarruji shiga irin ta jahiliya a yi shiga mata ka gansu kasiyatun ariyat ga sutura a jikinsu amma tsirara take kowace ta yi shigar da babu wani abu na jikinta da bata bayyana ba sannan shi ma da ango da abokansa amarya da ƙawayenta su ma sun yi irin wannan munanan shiga sannan a zo a ɗauko wato makaɗi a ɗauko dj sannan shi kuma ya zo ta kaɗa ga rayar shaɗan ganga shaɗan a yi ta saɓan allah ana yin bidiyo ana ɗorawa a kan kafofin watsa labarai kafofin sada zumunta na zamani wato duk duniya ta ganin irin abin da muke yi maimakon a yi abin da yadda za a samu wato albarkar da ke ciki sai abin da za a jawo fushin Allah subhanahu wata'ala da bai ce to idan aka yi haka babu shakka ubangiji zai fushi da mu sannan annabi ya ce babu mutanen da za su hana zakka wace Allah subhanahu wata'ala ya hana su ruwan sama Allah ce ba dan dabbobi ba ma da suke bayan kasa, da ruwan ma za a rasa gaba ɗaya haka nan annabi ya ci gaba da cewa babu kuma mutanen da za su tauye mudu da ma'auni face Allah subhanahu wata'ala ya jarabe su da fari yanzu ka duba ka ga yadda rashin gaskiya ta shiga cikin kowane lamari namu kowace irin sana'a sai ga tauye mudu a cikinta da wahala ka yi mu'amala da mutum ka samu yana da nagarta a cikin sana'arsa sai wane da wane ka samu yana da amana a cikin nagartarsa sai wane da wane sai ka ga cewa in aka ga mai amana mai gaskiya kowa zai yi ca a kansa ana labarinsa wanda yake nuna maka marasa amana su suka fi yawa marasa gaskiyar su suka fi yawa kaga mutum cikin talauci fituk yana wahala a rana amma da za ka ɗauki wani abu na amana ka ba shi don ka taimake shi to shi ne zai fara cin amanar ka masu kwatar ba haya wannan wai su ma yanzu suna da hanyar da suke cutar mutane ka duba ka ga dai sana'a ce da mafi kaskanci cikin sana'un da dan adam zai yi rika kwashe ba haya amma yanzu ka zo ka ce a kwashe maka ba haya wai akwai wani sinadari da suke zubawa sai ta daskare a kasa in suka dan ebi drum ɗaya drum biyu sai a ɗauko wani abu sai a buga maka sai ka ji ƙunƙun yana ƙara kamar ana buga fako sai ce to kaji an taɓo ƙasa saboda haka sai su tafiyar ka biya su akan cewa sun kwashe maka kwana biyu sai ka ga ta kuma cika to kaga idan ya zanto mutane sun koma irin wannan to menene ubangiji ba zai jarrabe mu da abubuwa daban-daban ba sannan annabi ya ce face ubangiji subhanahu wata'ala ya jarrabe su da fari da ainihin tsadar rayuwa da kuma zalunci shugabanni ce wala hakama umara'uhum bighairi ma anzala Allah illa sallallahu alaihim aduwahum fastanfazu ba'da ma fi aydihim ba kuma sanda mutane za su kauce wa hukuncin Allah face ubangiji subhanahu wataala ya dora makiyansu a kansu suna kwashe musu arzikin da ke hannunsu ka duba ka ga yanzu yadda al'amari ya koma wasu suke zuwa daga waje ma suna kwashe arzikin kasar kai in kana so ma kai arziki sai ka sai ka jingina da wani dan waje sai ka jingina da wani dan China wani dan India sannan ka samu wani abin da zaka yi tutiya da shi sai ga ana rikici tsakanin mutum da abokinsa wai ya kwace masa dan canansa saboda me saboda dan canan ya zo yana kwashe arzikin kasar ka duba ka ga irin yadda ake zuwa daga waje ana kwasar arzukan da suke dazuzzukan nan da ake fitintinu ana zuwa ana kwasa ana fita da shi babu shakka mu muka jawo sanadin da Allah subhanahu wataala ya bamu waɗannan makiya dama har suke yin wadaka da arzikin kasar nan ko a sace dukiyar taka a kai musu har kasarsu a zuba a cikin manya-manyan asusun manya-manyan bankunansu saboda haka idan mutum ya riga ya shigar da dukiyar na ko bai sai cire ta ba haka za ta yi ta zama a can yana ɗanci yana da ya mutu shikenan kuma su kwashe su kwashe arzikin kaga wannan wani sakamako ne na abin da muka yi na kaucewa hukuncin Allah subhanahu wataala annabi yace wa ma atalu kitaballahi wa sunnata nabiyhi illa ja'ala Allahu ba'sahum bainahum babu mutanen da zasu zasu yi watsi da littafin Allah da sunnar annabi face ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya rigingimun su a tsakanin su ya sanya a junan su su rika kashe su su satar junan su su rika yawa junan fashi a halin yanzu da muke ciki kenan a junanmu da junanmu muke wa kanmu irin waɗannan abubuwa ba wasu ne suka shigo daga waje suke yi mana kidnapping ba ba wasu ne suke yin fashi ba ba wasu ne suke shiga garuruwa suna harbe mutane ba a'a yan uwanmu ne na jini yan uwanmu ne na addini yan uwanmu ne da muke tare da su su suka balle suka zama mato abokan faɗanmu to wannan sakamako ne da annabi ya faɗa cewa matukar za mu yi watsi da hukunci da littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama to ubangiji kuma zai sanya rigingimunmu a tsakaninmu saboda haka tabarbarewar tsaro tana farawa daga nan Allah subhanahu wata'ala yana cewa awalam alam yarau kam ahlakna qablahum min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum wa ma lam numakkil lakum wa arsalna as-samaa'a 'alayhim midraran waj'alna al anhaara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bi dhunubihim fa ahlaknahum bi dhunubihim kaduba ka gani ubangiji subhanahu wata'ala yace basu ga kam ahlakna qablahum min qarnin al'umma nawa muka gaba muka halakar gabanin su ba makkannahum fil ardi mun ba su kafuwa a bayan kasa mun ba su mulki mun ba su arziki mun ba su zaman lafiya malam nubakkil lakum abinda ku ba mu ba ku ba wa arsalna samaa alaihim bidraran muka saukar musu da ruwan sama ma mako bai zuba da karfi waja'alna al-anhara tajri min tahtihim muka sanya koramu suna gudana ta karkashin su amma فأهلكناهم بذنوبهم ba من بعدهم قرنا akari sai muka halakar da su saboda zunubansu wannan ita ce wato shi ne sababin fa'ahalaknahum bi sababi zunubihim sai muka halaka su bayan ni'imar da suke ciki saboda laifuffukansu yana daga cikin abin da za a wanzar da zaman lafiya a cikin al'umma tsayawa da umarni da yabu mai kyau da hana mummuna babu wata al'ummar da cikin rayuwa babu mummunan abu a cikinta babu ita ko a lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama shine lokacin da yafi kowanne tsarki a tarihin kafuwar duniya ba taba samun al'umma kamar al'ummar da ta rayu tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ba wajen nagarta wajen tsafta wajen tsarki wajen gaskiya da amana amma duk da haka ana samun masu laifi a cikinsu ana samun masu laifi nan da can to sai dai a wannan lokaci za ka samu cewa a tsaye ake da umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna da zarar aka ga wani yana yin abin da ba shi kenan ba to ana hana shi ana ƙoƙarin taka masa birki ba a barin abu ya yi ta tafiya har sai ya gawurta ya ƙasaita ya kai wani matakin da ba za a iya taro shi ba sannan kuma a farga a ce a lokacin ne za a yi maganin abu a'a al'umma ta tsaya ta ga cewa dukkan wani abu mai kyau ta yi horo da shi dukkan wani abu mara kyau ta tsawatar a kansa to wannan shi ne zaman lafiyar mu da Allah Allah subhanahu ta'ala ya gaya mana dalilin tsinuwa da yawa banu Isra'ila ba komai ya ya sa ya tsine musu ba sai rashin tsayawa da umarni da kuma hani da mummunan aiki Allah ya ce lo'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu isa ma kanu yaf'alu ubangiji ya ce Allah an ci waɗanda suka kafirta daga cikin banu isra'ila Allah an ce su a bisa harshen annabi daud da harshen annabi isa Allah ce zalika bima asaw saboda kuwa sabanin da suka yi ne wa kanu ya ataduna kuma suna ƙetare iyakar Allah sai Allah ya fassara menene saban da ƙetare iyakar tana la na an munkarin fa'alu sun kasance ba sa hana junan su mummunan aikin da za su aikata za a ga mutum yana yi ba daidai ba za a hana shi ba ba za a tsawatar mishi ba yayin da wani ma zai fito ya ce zai tsawatar sai a rika tsawatarwa da mai tsawatar masa ga kai mai ruwanka ina ruwanka kabarinku ɗaya kowa ba da kabarinsa ba kowa tsakanin shi ne da Allah kai ka je kai naka shi ma ya nashi a yanzu irin wannan language shi ne yake yawo a cikin idan wasu suka fito suna baɗala wani ya fito yana tsawatarwa sai kaga shi ake tsawatarwa ina ruwanka zaka ka shiga sharaba shanu me ruwanka ku ɗaya kowa ya ɗebo da zafi ai bakinsa sai ka ji ana faɗar irin waɗannan maganganu ma'ana ka bar su su yi ai yancin su ne ai damar su ce ka bar su su yi abin da suke so babu shakka wannan ita ce wato shine babban dalilin da ya jawo ubangiji subhanahu wataala yayi Allah wadarai yayi tsinuwa ta albarka ga banu Isra'ila sun zanto za su rika aikata laifuffuka ba sa hana junansu mutum da ɗan uwansa yana aikata laifi annabi ya ce wannan ba zai hana shi su ci abinci tare ba su sha tare su shiga su fita tare ba zai taɓa jin kyamarsa kan wannan laifin da yake yi ba to babu shakka wannan yana ɗaya daga cikin abin da Allah zai iya kunno mana wata musibar da mu rasa inda mu sa kanmu a cikin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Huzaifa da Tirmidhi ya rawaito yayin rantsuwa ce wallazi nafsi bi yadihi la ta'muruna bil ma'ruf wala tanhawunna 'anil munkari aw la yushkanna Allah an yab'atha 'alaykum iqaban min 'indihi thumma tad'unahu fala yastajibu lakum annabi yace lalle ku yi umarni da kyakkyawan abu kuma lallai ku hana mummuna ko kuma yayi kusa Allah subhanahu wataala ya aiko muku da wata ukuba daga wajensa da za ku daga hannu ku ta addu'a Allah ya addu'a ashe kaga ba karamin bala'i bane mutum ya zanto baya umarni da kyakkyawan abu baya hana mummuna annabi ya misalta waɗanda suke ba sa umarni da kyakkyawan abu cewa idan musibar nan ta zo in wani ya tsokalo musu musiba daga Allah ba za ta kyale su ba kowa sai ta shafa da me na kwaran da wanda ba na kwaran ba Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana a hadisin da Nu'man ibn Bashir ya rawaito yana cikin sahih al-Bukhari da Jami'u Tirmidhi cewa misalin waɗanda suke tsaye akan iyakokin Allah da waɗanda waɗanda suke keta dokar Allah ce kamar mutanen da suka shiga jirgin ruwa ne sai ya zanto idan na ƙasa suna idan na sama suna buƙatar abin da na ƙasa suna buƙatar ruwa sai su hau sama sai sun hau sama sannan su je su zira abin ibar ruwa su ibi ruwa sai suka yi shawara a junansu cewa don bai ba za mu huda jirgin ruwan ba mu rika samun ruwa ta ƙasa ba sai mun je mun damu na sama ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya ce to waɗannan in suka in suka kyale in suka hana su wato in suka kyale su suka huda wannan jirgin ruwa to gaba ɗayan su za su halaka in halakar ta zo ba za ta shafi na kasan kaɗai ba har na saman duka sai sun nutse a cikin ruwan nan amma in suka kama hannunsu suka hana su to dukansu sai su tsira saboda haka dukkan inda ake saban Allah kuma ya zanto saban nan ya zama zahiri ya zama zahira ya zama yayi ana yin sa sannan kuma aka yi gum aka ki umarni da kyakkyawan abu a hana mummuna ko masu umarni da kyakkyawan abu su hana mummuna suka zanto ba ta samun gata ba sa samun daurin gindi to babu shakka Allah zai iya jarrabar al'umma da abu da musifu iri-iri annabi sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa a cikin hadisin jarir ibn abdullah al-bajali da abu dawud da ibn majah da ibn hibban suka fitar da shi yana cewa ma min rajulin yakunu fi qaumin yu'malu fihim bil ma'asi ko ya'malu fihim bil ma'asi yaqdiruna ala an yughayyiru alayhi wa la yughayyirun illa asabahum Allah minhu bi iqabin qabla an yamutu annabi ya ce babu wani mutum da zai zama a cikin wasu mutane yana saban Allah suna da ikon da za su hana shi amma suka ƙi hana shi Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce face ubangiji subhanahu wataala ya saukar musu da wata ukuba daga wajensa daga wajensa kafin su mutu Allah yana cewa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku guji fitinar da in ta zo ba ta shafi azzaliman kadai ba za ta shafi kowa da kowa yana daga cikin hanyoyin da tabbatar da adalci wato tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasa samar da adalci samar da adalci a cikin al'umma da zama da mai gaskiya ana ba shi gaskiyarsa mara gaskiya ana tabbatar masa da gaskiyarsa amma in ya zanto a ƙasa zalunci ya yawa rashin gaskiya ta yawa cin amana ta yawa to babu shakka Allah subhanahu wata'ala yakan kama wannan ƙasar yakan kama ta da ukubarsa daga cikin ukubar da Allah ya kama kasar nan akwai rashin tsaro akwai rashin wato yalwar arziki da takuruwa ta rayuwa Allah ya ce wasakantum fi masakinil ladina zalamu anfusahum tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakum al-amsal kun zauna a cikin wato garuruwan ko gidajen waɗanda suka zalunci kansu kun ga kuma yadda muka yi da su dan me wannan ba zai zama misali gare ku ba wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu وجعلنا وجعلنا لمهلكهم موعدا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة وهي خاوية على عروشها وبئر مؤطلة وقصر مشيد وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير أيوه دامنا القرآن سنة تم تم ندتي الله سبحانه وتعالى يا ya halakar ولن alkaryu دزال في اتشكنسو don haka in ana son zaman lafiya dole ne a yaƙi zalunci dole ne a yaƙi rashin gaskiya daga cikin hanyoyin tabbatar da tabbatar da zaman lafiya a ƙasa akwai tsayar da haddi wato yin hukunci akan dukkan wani wanda ya yi ba daidai ba a fito a yi masa hukunci bainar jama'a mutane su ga hukuncin da ya dace da shi don ya zanto izina gare su ubangiji subhanahu wataala yayi mana maganar mazinaci da mazinaciya da mazinaci yace azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhumā ta jalda wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah wal huma 'adhābahumā ṭā'ifatun minal muminin Allah ce mazinaciya namiji da mace Allah subhanahu wataala ce ku yi musu bulala ɗari. kada ku ji tausayin su a game da addinin Allah wato hukuncin Allah ce kuma a samu wasu sun ma halarci lokacin da ake musu hukuncin dan ya zanto izina idan ya zanto ba a hukunta mai laifi to babu shakka wani zai samu karfin goro shi ma ya laifi abin da yanzu yake faruwa kenan a cikin mu da dama sau da dama zaka ga cewa an kama masu laifi gashi nan an yi bonansu an yi gwanjansu an zo an nuna shi gaban jama'a amma kuma ba za ka ga hukuncin da biyo bayansu ba za a nuna wa mutane irin iren laifin da suke yi har ma a wuce gona da iri wajen bayanin laifuffukan nasu don wani laifin yadda ake tallata shi a hannun waɗanda suke kama masu laifi <clears throat> ya fi ma da yadda mutane suke iya sanin yin laifin ta wata hanya daban sai kaga an zo da mai laifi kuma an aje shi tiryan-tiryan yana faɗar irin dabarun da yake wannan laifi wanda kuma wannan koyar da mutane ne akwai wani mai lalatacciyar zuciya yana nan yana tunanin wani irin laifi ya kamata ya yi to yanzu gashi a arha an zo ana karanta masa ga hanyoyin da ake bi a yi laifin nan saboda haka sai ce shi ba wannan tsautsayi ne ta sa aka kama shi bari ni ma in gwada ko kuma ni ma in na gwada na dan samu abin da na samu sai in bari kafin a kama ni to kaga wannan ba daidai bane shi yasa ba a san isha'atul fahisha duk wani abin da yake mummunan abu ne ba a san bayyana shi a cikin jama'a a ba a san tallata shi a cikin jama'a to yanzu sai ka samu ana yin wannan har ma da waɗanda suke jami'an tsaro ne wanda su ya kamata su kula da wannan sai ga su ma sun fito akwai wanda har ake cewa ya nuna yadda yake dana bindiga da yadda yake kwance ta wanda kuma za a saki baka san iya mutanen da za su gani ba in ka kira wannan ka ce wannan sata yake wannan fashi yake amma ba sai ka yi bayanin hanyoyin da yake bi ba da dabarun da yake yana yin fashi wannan ba daidai bane sannan kuma aka yi bonansu aka nuna wa mutane ba za ka taba jin kuma an zo ana cewa wani da wani da wanda aka same su da laifi ga irin hukuncin da aka yi musu ba sai dai ka ji labarin shiru to ya za a yi wannan ya zanto izina ka kama amma ba a jikuncin ba babu shakka inda ana kula da wannan to rabu shakka masu raunin zuciya waɗanda suke tunanin laifi da sun ja da baya sannan yana daga cikin matakin tabbatar da tsaro da zaman lafiya a ƙasa a dinga ɗaukan ayyuka ana ba ma waɗanda suka dace da shi idan ne zanto ana ba da amana ga wanda bai dace da amanar ba babu shakka wannan hanya ce da za a taɓarɓarar da rayuwa ta jama'a harkar tsaro da harkar zaman lafiya duk za su lalace wanda kuma ana gani ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf azau bi wa law radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum haka dukkan wata harka ana san a mayar da ita zuwa ga waɗanda suke ahalinta ne waɗanda suka santa kuma suke da amana wajen rukunta amma idan har ya zanto za a dinga ɗaukan kowa ana ɗora shi akan matsayin da bai cancance shi ba to babu shakka abubuwa za su yi taɓarɓarewa a kasa samun zaman lafiya abu na ƙarshe ana cewa lokaci yayi a gurguje samun wato shugaba shugabanni su samu abokan wato abokan shawara da ƙwarai su samu masu ba su shawara na kwarai abokan aiki na kwarai wannan hanya ce babba ta tabbatar da zaman lafiya da wanzar da shi a cikin al'umma dukkan matsayin da kake da shi matukar matsayi ne na zartarwa kana da wani abu a hannun al'umma kana da wani abu na al'umma a hannunka to kana buƙatar waɗanda za su zan tare da kai su yi aiki tare da kai su zanto masu gaskiya masu amana da haka ne za a iya cimma buƙata za a iya cimma buri amma in ya zanto mutum ya rasa wannan babu shakka yana cikin wato jarraba annabi sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa cikin hadisin abu dawud da nasa'i da ibnu hibban hadisin aisha manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idan allah subhanahu wata'ala ya so wa shugaba alkhairi sai ya saman masa mataimaki mai gaskiya wanda idan ya manta ya tuna masa in ya tuna kuma ya taimaka masa idan kuma allah ya nufi shugaba da wani haka wato bai nufe shi da alkhairi ba sai ya zanto yana da yana da mataimaki wanda yake marar gaskiya wanda in ya manta ba zai tuna masa ba in ya tuna ba zai taimaka masa ba haka nan a lafazin nisa'i annabi ya cewa man waliya minkum amalan wanda duk ya kama aiki daga cikin ku fa arada bihi khairan Allah ya so shi da alkhairi ja'ala lahu waziran salihan sai Allah ya sanya masa mataimaki na gwarai in nasiya zakkarahu wa in zakara a'anahu in ya manta ya tuna masa in ya tuna ya taimaka masa hadisin da Imam bukari bukhari ya rawaito daga Abu Sa'id al-Khudri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani annabi da Allah ya aiko ko wani khalifa da ubangiji ya nada wa al'umma face yana da masu ba su shawara iri biyu akwai masu ba shi shawara da kyakkyawan abu su hana shi mummuna akwai kuma waɗanda suke masa hudubar shedan suna suna ainihin masa ziga wato an mai kan turuwa annabi yace wal ma'sum man asamahu Allah sanarre shine wanda Allah ya tsare shi saboda haka akwai bukatar dukkan wani abu da za a ɗora na al'umma ya tabbatar a tabbatar an samar da wanda ya dace muna tunkarar zaɓuɓɓuka a nan gaba al'umma za ta yi wa kanta da wato kyakkyawan tanadi bayan ɗaukan waɗancan matakai na farko da muka ambata na tsoron Allah na komawa ga Allah na godiya ga Allah subhanahu wata'ala na umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna shine samar da shugabanni na kwarai waɗanda suka san gaskiya suka san amana waɗanda za su riƙe alkawari za su ji tsoron tsayuwar su gaba ga Allah subhanahu wata'ala Allah tabbatar mana da zaman lafiya a ƙasar mu ubangiji ya kawar mana da waɗannan fitintunu Allah ya iya mana abin da yafi karfin mu aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-ali al-azim al-jalil li wa lakum wa lisa'ir al-muslimin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh